كلا إنها لظى sai dai lamarin ba kamar yadda wannan mai laifi yake boli ba ne saboda wutar lahira ce wadda take ci da ruruwa